Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Mahawara Studio Kalangu. Ku rike da kyau Mahawara Studio Kalangu wata dama ce da ke baku damar fahimta abubuwa da dama da suka jibanci tattalin arziki, siyasa, zamantakewar al'umma, muhalli da dai sauransu inda muke gaito kwararru da muke tattauna tare da su domin ba da amsa kan batutuwan da kuke aza ayar tambaya. Kuma Studio Kalangu ana samun ta tare da kyakkyawar hulɗa da muke da tare da radio daban-daban a sassan wannan ƙasa ta mu ta Nijar guda 38 waɗanda suke watsa shirye-shiryen mu akai tsaye. A yau muhawarar Sido Kalangu ta ɗauko na maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi aikin jarida wato aikin namu a wannan ƙasa tamu inda za mai da hankali kan 'yancin 'yan jarida da girmama ƙa'idodin aikin jarida a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Lura da yadda ake watsa labaran da ba su da tushe ba su da gaskiya wanda da suke kawo ja in ja da cece kuce da yadda kuma suke kawo illa da kuma yadda ake ba da labarin karya duka waɗannan batutuwa za mu tattauna tare da su tare da malaman da muka gaito a nan ɗakin magana in soma muku da cewa nan ɗakin magana ɗin ina tare da malam lawal sallau ismail wa. ba da shawara ne kwasayi teknik kenan a ga zuwa ga shugaban hukumar nan sadarwa cewa da csa sannan kuma a nan ɗakin magana ina tare da maimuna jado wadda take kungiyar nan ta a park nijar ta mata 'yan jarida da da kuma mamba ta kungiyar nan ta Sinatik eh, Niger. Tare da waɗannan mutane ne za mu tattauna wannan maudu'i kawai da ni bayyana muku. Anan ɗakin magana ne ne naku malaman ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma madala kamar yadda dai na bayyana muku a cikin wannan muharar mu ta zan mai da hankali kan 'yancin aikin jarida a cikin wannan ƙasa mu yadda ake amfani da kuma wato matsalolin da suke tattare da labarun ƙarya da kuma yadda ake watsa su a cikin shafukan yanar gizo da dai sauransu. Kamar yadda na bayyana muku dai ƙasar Nijar na daga cikin mayan ƙasashen Afirka da ma duniya da 'yancin cin jarida ya kasance na dimun wanda kuma kafofin watsa labarai na gwamnati da masu zaman kansu suke tayar da aikin nasu bisa ka'idodi da sa idon wato hukumar sadarwa ta Nijar. An ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi bare in kuma wajen bakin namu da mun ka gaito da musu gabatar da kansu. Barin suma da malam Lawal eh, Sallau Ismail kan wannan muhara da zamu gabatar. Amma kafin sanan ka gabatar da kanka ga masu sauraron namu. To lalle ni ne Lawal Sallau Ismail kamar wadda kace eh, tsohon dan jarida ne tunda na yi kamar shekara 20 ina yi kuma yanzu na yi zama a wannan hukuma wadda da ake ce ma csc kuma yanzu ma ina na akan mashawarci na shugaban to madalla na gode malama maimuna jado sai ke gabatar da kanke domin an ce waka a bakin mai ta tafi daɗin ji to sunana uh, maimuna jado amadu ni uh, da ce uh, radio television tambara tukuna kuma ina a suna a park ne na zo a nan da hal yanzu ina cikin wannan kungiya da ana ce eh, sinatik to mun gode to kamar da aka sani dai a kowace shekara ranar uku ga wata watan Mayu tana kasancewa ranar 'yancin jarida da kuma aikin jarida ta ƙasa da ƙasa. Malam Sallau Ismail zan zo wajen ka eh, a game da muhimmancin wannan rana ta ranar uku ga watan Mayu ta kowace shekara inda ake hidimata a ƙasashen duniya wadda ta kasance rana ce ta 'yancin jarida ko ce ta 'yan jarida. Wa kamar da ka sani ne lalle kungiya eh, ta yankin duniya wadda ake ce ma UNESCO wato ta keɓe wannan rana ta uku ga watan mayu na kowace shekara saboda a hihita aikin 'yan jarida a san tahiyar da aka yi a san matsalolin da ke da kwai a ciki wato rana ce wadda aka keɓe a ko ina a cikin duniya ana taruwa a tsaya a gani ina aka tahiyar da aka yi kuma da matsalolin da ake fuskanta ga aikin 'yan jarida to rana ce mai muhimmanci kuma kamar da ka sani da a karfafa ta a nan Niger an ɗauki kama eh, le 30 novembre. radda shugaban ƙasa eh, Isu Muhammadu yassa hannu hannu a bisa wani udiri da ake ce ma table de la montagne donc déclaration de la table de la montagne wadda ita kuma a afirka ta kudu aka kyarkyara ta shi ma taron 'yan jarida ne wanda wato ya dauki alkawalin da 'yan jarida ba za su kaso ba a nan kasar to kuma aka karfafa wannan rana ita ce tamu kuma ta 'yan nijar eto eh, idan an ka dubi waɗannan mayan ranaku na eh, uku ga watan mayo Eh, da kuma 30 ga watan nuwamba ana iya cewa wato waɗannan ranaku ta wannan ƙasa tamu da ta ƙasa da ƙasa sun kasance tamkar wani lokaci ne na raskuna na aikin jarida a sassan duniya ko kuma eh, an yi ta ne domin baiwa wannan aikin 'yan jarida muhimmanci wato biyun ne da a ba aikin 'yan jarida muhimmanci kasan aikin jarida aiki ne mai wuya a wannan ranaku surtu ita wannan tromed ana raskona wato duk 'yan jarida wa'anda aka kashe a cikin aikinsu ana raskona su duk a duniya ana bada a ce ga wa'anda bisa aikinsu saboda sun watsa labaru aka halaka su to kuma ga a fanni fanni ana duba a gani duk inda majalisoshi suka ɗauki dokoki wa'anda ke hana aikin 'yan jarida kuma su ma ƙasashen sai a ce wa'anga ƙasashen miyagun ƙasa kasashe ne ya kamata su yi kokari dan a ƙara gyara aikin 'yan jaridu to wato ku ne masu ma'ana sosai mhm. masu ma'ana sosai kuma sun sa ga wannan raskona da ake yi tunda duk kasashen da aka sa ƙasa aka ce a ga kasashe mugayen kasashe ne ga 'yan jarida to ka gani ƙasar ba ta ji daɗi ba za ta sake za ta gyara zama an sa mata bakin fanti kenan an sa mata bakin fanti koko <laughs> jan fanti ije eh, to bari to zan sake dawa gare ka amma malam lawal malama maimuna akwai abin da zaki kara kan bayanin da a game da ranar uh, uku ga watan mayu da kuma ita wannan rana ta talatin ga watan nuwamba eh, to abin da zan kara shine kamar eh, ranar biyun nan da aka kebe na le 3 mai da hal yanzu na le 30 november din nan abin na mm. kwarai ne ga 'yan jarida mm-hmm. tunda lokacin nan ne ake dauka a yi lisayi biskan menene shi 'yan jarida yana ga gani cikin aikin shi aikin shi yana nan ga tahiya yadda ya kamata ko menene mishikila da yake samu cikin aikin shi mhm. to ina gani wannan akwai duk duniya suna yi shi akwai kuma 30 November nan wanda eh, shi shugaban kasa ya sa hannu biskan takardar nan mhm. da ya ce ka a sa 'yan jarida a kasu mm. to lalle wannan yana diba kokarin 'yan gwamnati da su da kansu suna so su mai da hankalinsu a wajen aiki da mu 'yan jarida muna nan gaba da a nan niger mm-hmm. kuma mu 'yan ma eh, 'yan jarida ya kamata a ce mu ma mu da kanmu mu saya wannan mu yi eh, mu ba da girma mm-hmm. biska wannan eh, na ranaku biyu mm-hmm. nan da aka bada to na gode lawal bari in dawo gare ka Um, shin takamaimai mu dawo tunda mun yi magana kan waɗannan ranaku wanda suke karama aikin jarida a cikin ƙasashen duniya da wannan ƙasa ta ta Nijar. Shin idan mun ka dawo gadan-gadan wato e, 'yancin jarida mi dokokin suka tanda domin wanda da ke tabbatar da 'yancin ta yadda aikin jarida a wannan ƙasa ta mu. Wato 'yancin jarida mhm. na farko neman labaru da watsa labaru ba a cikin ba a kwatanta maka ba. Mm. Shi kuma wannan su ne wanda aka shunhuda cikin babbar dokar kasa wadda ake cima constitution mhm. wadda aka adopte le 25 novembre 2010 mhm. nan wurin cikin ta ne ke da kwai liberté d'expression mhm. liberté de culte liberté de ceci de cela wato yancin tofa albarkacin baki da yancin ta yadda addinin da mutum yake so da dai sauransu duka da sauransu to wannan inci tunda an shunhuda shi shine ke ba mu dama kamar yanzu ga muhara mu zo a cikin biyar doka mu faɗi abin da ya dace mu tashi cikin ba wata damuwa ba. ba wata fargaba ba wata fargaba ah. to wannan eh, shine shine na farko mhm. to kuma akwai dokoki waɗanda aka ɗauka wanda wato su ne ke shinhuda um, ta yadda aikin shine doka wadda aka ɗauka alif dubu biyu da goma wadda ake ce ma portar regime de la liberté de la mm. presse wato wannan doka ita ce wadda aka ɗauka take hana a kai ɗan jarida kaso game da aikin shi game da eh, wato eh, ka zargi mhm. zargi puisque zargi ne diffamation yawanci eh ka zo ka yi zargi eh, ko ka yi yan ƙananan zage-zage mm. to wannan yana shine hana ba amma kuma an ka shiga wani fanni kasan ana tahiya mm. ko ba gaskiya ba eh bisa wannan ne kawai aka shahe mm. zuwa kaso saboda shi ma abin da sa aka haka nan an lura da abin da ke kai yan jarida kaso wannan ne wato dan jarida rubuta labarin da ba shi ba ko yayi wani kake ko yayi wani eh, eh, zargi wala to a keke kai su eh, gidan su to sai aka ce to wannan abu ya kamata a sauƙaƙa a game da shi mm, to eh, sauƙaƙa shine ka a tusa kiyar shi dan jarida kurkuku tusa shi amma eh, ana bugun shi kuɗi yake biya miyagun kuɗi wanda suna iya zamanar da kamfanin nashi mm. tunda aka buga din tunda mu na wurin ka san a wahalci ake aikin gaskiya to <laughs> in aka zo aka muka wasu 'yan miliyoyi na wurin kaga aiki kamfanin gaba ɗaya sai zamne ne sai ya zama kenan babu wani aiki bale ka tara ka ka tona asiri ko ka bada wani labarin kake ko na to kuma na biyu mm. shine uh, wato kamfanin kansu da kansu mm. tunda yau in ka tashi zaka jarida ka system din da muke ciki shine ake cewa system declarative mm. wato ka ka bayyana ka bayyana ka hodi zan jarida a wuri kaza ga aikin da ga abin da za ta huda ga wani halshe za an gudanar da wani bincike ba kan hanyoyin da za ka bi ka kafa wannan jarida da dai sauransu to kaga wannan kawo eh, eh, abubuwa ne wanda kawai a nan cikin kasashen afirka na ina na ina fahimce ka a wannan kasa ta mutan Nijar ma ya fi sauki ga dan jarida nan da na a ya hiddo wani kamfanin sa ko jarida sa ka'idodi ne in ka bi su sai ka mm. hiddo yau kana son kai radio ga inda za ka taya ba inda za a hana ka inda. dosiyan ka a cike yake mm. za a baka izinin ka mm. za a baka frequency in talabijin ne za ka yi hakanan ne mm. to wannan eh, eh, an samu ci gaba a sama a sama eh, wannan ci gaba ne ko ko koma baya ne ko kuma ci gaba mai gidan rijiya ne saboda ka lura da kasashen duniya yawanci ba haka abubuwan suke tafiya ba ko ah. an yi tsanani wajen baiwa shi dan jarida dama ya ta zan baka zan baka dan tarihi kadan don jama'a su fahimta a alif dari tara da tamanin da biyu hmm. a horanshi mhm. ita da ta yi renan muku hmm. wato radio mutane sai suka ɗora bullawa kawai haka nan kara zuba a hmm. lokacin ana cikin wani wani yanayi wanda ke da kwai tashin tashina a horanshi sai mutane suka yi ta kiran suna ta yin radio ka suna na watsa labarai kahin gwamnati ta horga an yi dubunni suka ce wanga abin ya kamata a sa tsari a cikin shi shi tsarin ake so in doka ta tsara to duk wanda ya kuskure ai kaga za a maido shi ga haka tsari ake so eh ba a hanawa tunda incin cikin babban kudin yake ne babban kudin kasa yake eh mm. kana da inci amma incin ga inda za a shiga an keɓe muka hanya an keɓe muka turba wadda kakkasa bakar gari ta ah. Eh. Eh, na gode zan dawo gare ka malama maimuna kinji wato game da yancin watsa labarai a wannan kasa ta tanjar shin ina ra'ayinku a game da eh, wannan batu na yancin watsa labarai da kuma yadda ya kamata a bi dokoki domin a ta yadda ake da ya kamata to kamar yadda ncsa ya hodi to dokoki dole ne mu da muke watsa labarai dole ne mu bi wannan dokoki inda muna so aikin mu ma mu yi shi yadda ya kamata kamar lokacin da ba babu dokoki kama mutane sai su hodi abin da suka ga dama a baka kudi ka tai ka rubuta abin ka ga dama abin da ba na kwarai ba kaman ba hanya na kwarai ne kai da kanka kai da kake wasu labarin nan ka san ba mm. hanya na kwarai ba ne mm. kuma ka san wannan labarin da kake gaba da ba na kwarai ba ne mm. amma tun da dai babu doka kai kenan an baka hanya kai duk abin da ka ga dama yanzu da akwai doka ai sai ka gani dole ne sai mun bi doka wato shi dan jarida da sai ya taka tsantsan wajen tayar da aikin nasa dole dole ne kuma in duk abun da za ka yi in babu doka ai abu ya zama banza mhm. tunda mutane da suke sauraron mu ba su samu abun eh, labarun cikakke mu ma da muke gayi muna gayi ne don kawai a yi dai ba don eh, ana bin ka'idodi eh, ba kuma kenan ya kamata kenan aikin jarida a wannan kasa ta mai kasance bisa ka'ida bisa doka wala ya kamata a ce an tsara an mhm. tsara aiki da muke gayi na jarida mm. shi ne yake sa ma eh, kamar Nijar inda ma ya ci gaba tunda in an ka zo aka diba in an ka duk yawanci da ana ce ai Nijar in nan akwai wasu masololi da ake samu ga 'yan jarida ba mu da kanmu ne muke gayi kenan mu da kanmu ne yau in ka ce 'yan Nijar in nan bai samu plus na kwarai ba mhm. mu ma muna ciki wato idan ci gaban aikin jarida a wannan kasa ta mu ya kasance na gari wato tare da taimakon ku ku 'yan jarida eh, eh, eh mana haka ne mm. mana amma kuma ya lalace kuma eh, kuma ya lalace mu ma ne na'am mu ne mu ne muke gyara mu ne muke sa kuma ya lalace. Uh, to malama maimuna jado tun da ke magana kan wannan bari da wajen ismail tun da kenan ya kamata a ce ana bin ka'idodin wato da ake kira deontology wajen bangaren aikin jaridanci shin yaya al'amarin yake dole ne sai wannan deontology wannan ka'idodi na aikin jarida shi dan jarida ya bi su. To ka san mama uh, <laughs> mama ada mama ada eh, aikin jarida sana'a ce mm. wadda in ka shige ta akwai ka'idodin ta. na'am makarantar take da koko mhm. wadda ake zuwa a nemi sani na'am ta wadda za a wallaha labarin ko a rubuce ko kuma na radio ko na talabijin da sauransu a makarantar kuma ana koyan ka'idodinta ka'ida gare ta na'am shi menene ka'ida ta ka zo ka nemi labari inda ya dace a same shi ka zo ka yi tretan shi sannan da a watsa shi wato ka yi nazarinsa ka yi nazarinsa ka yi bincikensa ka rubuta shi yadda ya kamata labari ka neme shi inda ya kamata a same shi ba na rariya ba ba na rariya ba ka labari shine shine yasa ake cewa sai an yi bincike mhm. sai ka bincike tunda kana iya zuwa ka bani magana in yi hada abun da na ga dama in yi yan zage zagen da na ga dama mm. kai aikin ka na jarida in ka zo za ka wannan eh, tartaman da mhm. to ai zagin nawa ba za ka sashi ba ko mm. in dai kwararren dan jarida ne mhm. tunda na zo ina ta ashar Mm. ina ta yi ina ta yi a yalla a hawan zuciya ne na yi mm-hmm. kai ba za ka ta yawa da wannan in kai yi shi kuskure ba za ka bi ka ba za ka bi ne ba ka san abin da ya dace eh, to shi wannan tatai mm. yana cikin aikin jarida mm. sannan dada a watsa abin da ya dace a ba jama'a to shi wato shi dan jarida kenan yana da hurumin ya tace maganganun da shi wato eh, kamar dan siyasa yi ko kuma wani eh, shugaban wani kamfani da ake magana kamfanin sa misali shi sai ya tace ba ya sa shi duka koko dai akwai ka'idodin da zai bi ya saurari waɗannan hirarraki da da waɗannan mutane biyu kafin ya watsa su masu saurari su saurara. mama ada ai kaga yanzu nan muhawara ce muke yi ko sosai to cikin wannan muhawara kana da lokaci ka'idadde mhm. wanda an ce maka kakar ka wuce karfe guda mhm. kai ka je ka kwaso labari ka zo ka tara min mikro ɗinka ina ta casa ayata mm. na yi karfe biyu ina magana ina zagi-zagi. in ka zo kai karfe guda ne gare ka ko ku minti uku ne tunda in ka ɗauka kamar cikin eh, journal television ne za a sa shi mhm. minti biyu minti uku Mm. to ai kasan sai kai tata sosai in baka yi tata ba tunda mine ne kai labarin da ka ta nema mai mahimmanci wanda ke iya amfana jama'a shine za ka lalabo cikin za ka lalabo a cikin wani bi ma dan magana guda ne ta isa ta isa ta faɗi komi to amma nan wurin eh, wato ragwanci yana sa kawai sai a zo sai a ce a an ba mutum kawai a bashi karhe guda biyu yana sa ayashi kuma a ce labari ne ake wannan wannan di yana cikin aikin yan jaridu wanda ake koyo a makaranta kuma wanda in ka zo cikin kamfanin nan ma aikuna da manya mhm. wanda in kuka yi aikin naku suke bincika su gani wannan abu wanda ka rubuta ko ku wanda kake son ka wallaha yana mhm. da ba za a kawo cikas ba mm. ba ya taka dokar ƙasa mhm. duka wannan cikin aikin jarida shi to amma eh, ana ganin kamar yanzu irin wannan abubuwa an samu sake gare su mm. an samu sake gare su mutane ba su ragwanci yana sa basu aiki koko eh, wani bi kwadai yana kai su ga, garaje. Eh, to matsalar ba ganin su kan kansu masu saurare suna bukatar eh, abubuwan da suke kawo rudani kuma wani <laughs> cece kuce yawanci aka diba misali a bangaren siyasa idan ba ka suka idan ba ka gayan abubuwan da ba su dace ba wato ba za a saurari ka ba tunda yawanci 'yan jarida suna sa wannan a cikin kansu ko kuma masu rubutawa masu majallu hakan ga waɗannan eh, shi ke sa 'yan jarida ma ana cewa ba sa girma dokokin nasu na aiki aikin jarida mama ada ba shi bane eh, wannan ba a kabin jama'a abin da san rai baka ba sarai kai aikin ka watsa labaru ne wanda suke amfani ƙasa yanzu zan ɗauka maka dan misali mm. a cikin yanayi muke na tashin hankali ko mm-hmm. na 'yan ta'adda mm. wanga 'yan eh, eh, eh, boko haram da 'yan bindiga daɗi misalin kamar misalin yankin to yanzu sabida allah da annabi yanzu kai dan kana dan jarida kuma dan mm. mutane suna kwadan labaru bisa irin wannan sai ka je ka haɗu da guda ka same shi shi kenan ya yi farfagandin shi wadda ya ga dama ya ca shi aya shi shi dan ta'addai sai ka zo ka watsa labaru akwai matsala to ka gani ba a biye ma abin da zai kawo fitina zai kawo tashi ba ba abin san rai mm. aikin ka na ɗai cikin ƙasa ce kake wadda tana neman kwanciyar hankali mm-hmm. cikin kwanciyar hankalin na kake iya aikin ka in ka zo kace za ka watsa labari wanda za ya kawo tashin tashina ya kawo ya kawo fitina mm. to ai ka san aiki bai ba gaskiya to shi yasa ko a kan fannin siyasa irin wannan garaje wanda ake gani ana cin juna ana zage-zage bai kamata ba dan jarida ya shiga ciki kamar an ja ka ne an jawo ka an saka cikin waɗanda ba naka ba eh na gode zan sake dawo mala lawal eh, wajen ka mai muna bangaren ku ta kungiyar apak ya kuke kallon ka'idodin eh, da ya kamata su yan jarida su bi na tsayar da aikin nasu a wannan bangare na aikin jarida a wannan kasa mu eh, to apak Niger dai ko da yaushe muna diba kaman akwai abubuwan nan da ake yi a ta wajen su yan jarida su da kansu a waye musu kai mhm. biskan doka abinda doka ya hodi mm. tunda mu da kanmu ya kamata mu san abinda doka ya hodi kahin ma mu ta wajen su su da kansu wanda suke aikin nan da a ba su abun labarun kike biskan shi mm. to mun gani wani bi in ka tambaye yan jarida mm. sai ya ce maka in ka tambaye shi me yasa ne yake ga dauko labaru da shi da kanshi ya san wannan labaru ba na kwarai bane mm. kuma ko an ba shi kudi ya sa shi ai ya hode maka matsalar shi mm. ko ya ce maka ai bai da salar keke ko bai da shi ne yake amfani amma abubuwan nan bai isa yi amfani da shi amma wannan duka bai hana in doka ya zo bugu ne zai maka dole ba ruwanta ba ruwanta da ka ce biya ne ba nan ga samun baka nan ka samu biya na kwarai mhm. ko wannan duka don kana yi ne kawai dan kai rayuwarka innan ka ji daɗi cikin rayuwarka eh, ko ko eh, ka ce dan a sauraren ka eh. wannan bai sa a sauraren ka ko an sauraren ka in nan tune credible mm, to madam duk ban ginte lumfashi ki baki ganin wannan lamari da ke tabo na rashin wato albashi mai mai kyau ba shi bane ke sa suna fada cikin wani kwadai wanda ke sa su suna kasance so ma yi watsi da ka'idodin <laughs> aikin jarida Mm. to shi wannan shi babban matsala eh. ga 'yan jarida mm. duk wayannan saura da kace gani suna hwadu a ciki wato matsala ce ta rashin albashi wannan yana ciki eh, da hakuri da halin da ake ciki in kadiba in mm. kadiba wayansu jaridu yau ba su iya su biya ma'aikata yadda ya kamata akwai wanda suna yi wata biyu wata uku ba su samu albashi ba mm. to wanda ya yi wata uku wata hudu bai samu albashi ba in an ka zo aka ba shi yan dala aka ce ta ka watsa wannan labari kaza dauka ne zai yi mm. dauka ne zai yi bai saya ya tuna da wannan aiki da zai yi ba aiki na kwarai ne amma shi dala ne zai sa gaban shi mm. to shi ne muke so mutane kamar yan jarida inna wanda suke haka si hattara wato kuna wadda kan su 'yan jarida domin su rika aiki da ka'idodin da dokokin aikin jarida kuna aikin naku wanda suke yi sun yi yawa da wanda ba su yi shi mm. kamar wanda suke yi a biskan kudi ne ake ba su mm. sun yi yawa da wanda sun san daraja aikin su da suke da yi mm. shi ne problem masala inna wurin da ake samu eh, to wace wani kokari ne ku kamar kungiyoyin ku na 'yan jarida kuke yi domin su waɗannan 'yan jarida su kasance masu bin doka da masu bin ka'idodin aikin nasu ai ka san yanzu kamar sai sai inna mm. ya kawo muna abu na kwarai na mm. taimako na kwarai mm. tunda an sun kebe wanda ana ce carte professional wanda in sai ne sai dole sai sai ne ya baka shi ne zai sa a san da kai professional ne kenan in baka da shi wannan matsala ne kenan mu muna iya mu saka ciki wayannan mutane da ai jaridar nan da suke ga hidda suna bugu suna hidda ba na kwarai bane mm. ko mu ce wanda labarun nan wurin da ake eh, wasa labarun yan mm. tele da abun nan in ba su da su ma kenan mu muna iya muke wannan kaman organ in nan ba abun kwarai bane mm. suke ga yi tunda kai abun kwarai mutane su saurare da abun eh, kaman da aikin da kake ga yi mm-hmm. ka sa aikin ka gaba da sannu sannu Allah shi ka ya san abin da zaka samu cikin wannan aiki amma in ka sa kudi ciki ka sa kudi gaba kenan baka nan ga aiki aikin jarida ba a yi shi dan saboda kudi amma ana yi shi ne dan saboda kana son shi kuma dan saboda kai da kanka kana so ka kawo taimako ga wadda kan eh, al'umma sanin halin da ciki eh, su samu labaru na mm, kwarai tunda yanzu baka iya ka zo mamar ada a zo a zage kamar shugaban kasa ko a zage nan eh, Niger mm. gaba daya kai dan kana so a ce a ah, labari ne wannan tasha ne ya bada labarin mm. nan ka zo ka wasa babu babu kyau kenan akwai ka'ida yan ka taba wani abun da yake dib niger mm, ya kamata kai hattara ya kai da kanka kai hattara yawa ko baka son mutum mm. an ka ce ka riho ma mutum asiri mm. bai kamata ba a ce an gani ko an ji mu an jarida mun hodi abin da muke so mm. a san sofe fa kamar yanda shi ya hodi ne mm. kana iya mutum ka ba shi mikro ya yi surutun shi ya yi maganan shi ya yi yawan maganan shi yana iya 30 minutes yana ta magana amma kai abun da yake interesan ka ne za ka ɗauka kamar abun da ka san in ka wasa labarun nan mutane da suke sauraron ka sun san su ce lalle abun nan kwarai ne daga wannan rayu ne na ji shi an hodi haka mm. in na kwarai ne kai da kanka ka shi dadi tunda in ka hita an ka ji asa a ce wane ne yahudi yanzu ga abun kwarai inna haka nan ne ko aikin ka yana kyau yan kasa suna eh, suna in eh, kai baka bin ka'idodi ka hita ai gobe ko ka kawo abun na kwarai suna iya suke a wannan karya ne <laughs> dama sun samu tunda ke tabo wannan magana ta <laughs> labarin da ake watsawa eh, zan dawo gare ka malam lawal matsalar an san da a wannan wannan ƙasa tam ta Nijar eh, yanayin ƙaruwar hanyoyin nan watsa labarai kamar eh, yanar gizo da sauransu suna kasancewa hanyoyin da eh, mutane 'yan jarida suke bi su ba da labarai ko ba 'yan jarida ma mutane suna su ba da labarai to a nan ne ake cin karo da labarai wanda ba su da tushe ba na asali ba na karya shin yaya kuke kallon wannan matsala ta labarin da ake kagowa na karya kuma ake watsawa a eh, gidajen rediyo ko na talabijin ko kuma shafukan intanet wato <clears throat> wannan babbar matsala ce babbar matsala ce kasan eh, shine ɗazu muka maka zancen ka kwashi zance na rariya hmm. yau wannan harka ta yana gizo-gizo kowa yana iya hawanta ya faɗi abin da ya ga dama to ba eh, da wata biyu in ka ja baya babu babu doka wadda ke tsara abu kuma wannan kamar ba ba kamfaninnika ba ne abu ne wanda ya shahi wanda ke hawanta ne ake ce ma espace privé ne ana ce musu lalle media sosiyo amma ba ba kamfanin din kai wato kawai dai dakin ka ne kenan kamar dakin ka ba wanda zai shiga eh, sai ka ga dama sai ka ga dama hmm. to in ka shibka sheri za ka ganin shirin ka in ka hmm. shauka alheri za ka ganin alherin ka to yanzu an abin an ƙa'ida shi wannan ba sai ba ke kula da shi hmm. saboda mutane suna wani bi suna rubu su ce a sai yana gani ana kaza ba ba kamfanin kan watsa labaru bane wannan mm. classic wannan justice ke kula da shi mm. in kana ta na kwanan ga da wata guda an gwamnati ta ɗauki wata doka wadda ake ce ta cyber criminality mhm. to wato maya eh, laifuffuka wanda ake yi ta hanyar yanar na da bisa watsa da mm. danhwara mm. ta wannan da zage-zagen mm-hmm. da komi yanzu lalle dokar ta huda ta duk kuskuren da ake yi mm. kuma wanda ke iya kai mutum a gidan kasu mm-hmm. to kuma wanga zamani da muke ciki kana ganin dada shi abin da ba a so ga dan jarida ya shiga cikin wannan abin ya dauki labarin ya watsa mm. in ya dauki labarin ya watsa kaga ya hatar ga espace privé ya koma espace public ko mm, bai dace ba in ka gani kai abin da ya kamata kai kai bincike a an ce eh, bis kaza ya faɗi wuri kaza an samu mutum kaza ya mutu ga sanan wurin an san ko su wane ne mm. to saboda Allah da annabi mamman ada ba a neman labarin gindin shi mm-hmm. sai a nemi labarin gindin shi wai mun ji wani labari a tabbatar da mu shi haka nan ne ko ba mm. haka ba mm. to amma cikin a gaugauce sai mutum ya kwashi wannan labarin shi kuma na ƙarya ne bai tsaya bincike ba kuma ya zo ya binciken komai ba kenan ka hita ka ga ba aikin jarida bane wannan mm. shi aikin dan jarida ya bincike ka samu source ɗai ka nemi ta biyu obezon ka nemi ta uku duk in ka ji suna tahowa wuri guda to zan ce wannan demon ne demon ne to amma baka tabbatar da abu kawai rudu na a mun ji labari cikin gari a mun ji labari cikin wangalungu mun ji labari cikin ba wani abu Eh, to, to su waɗannan labarai da ake samu yawanci na ƙarya a waɗannan shafuffuka na yanar gizo shin suwa ne suke <laughs> suke bayan su idan eh, na yi karamba yi ma wannan tambaya ɗan ƙasa ɗan ƙasa yana da manufa ke gare su wannan abu da na ce maka na incin wato ka faɗi albarkacin bakinka mm. wanda constitution ta bada na liberté d'expression mm. ah, mm-hmm. liberté d'opinion da sauransu mm-hmm. wato suke baka incin kana iya hawa ka yi zance a amma zance mai mahimmanci ba cikin ka zargi wani ba cikin ka zagi wani ba cikin tahiyar kasa kana iya kai da kanka ka ce a waga hanya da aka ba daidai ba ce mm. opinion ka ce mm-hmm. ta kuma kana da incin haka nan mm. to amma shi inda ɓannar take da shi ɗan jarida eh, bambancin ɗan jarida da irin wannan mutane wanda su ba professional ba ne mm-hmm. kai source gare ka mm. ta labari eh shugaban kasa ya haɗi ko ko ministan kaza ya haɗi ko ko a lawal salau ismail ne ya bayyana mu mm. wana ko kuma gaban ka an yi abu kaza duka kana da labari kenan to su basu da source din mm. basu da source din kawai in ka tashi ne shikenan sai ka dauka ka ka, ka abu ne in ka taba shi ka ce shi wai wannan labari na ka same shi ba zai faɗa maka ba zai faɗa ko ko ci maka a cikin gari na ji to cikin cikin gari na ji ai san babu zance ko <laughs> to ai ko yawancin waɗannan eh, bari in dawo ga malama Maimuna Maimuna yawancin waɗannan labaru na ƙarya da ake watsa mutane ka suna saurare <laughs> to me ya kawo me kawo wannan matsala rashin nagartattun labarai ne na yan jarida yake sa yawanci mama da baka iya kashe ka zamna cikin salon ɗinka mhm. kadiba eh, wannan ranar gizo gizo ko mine ne mm, internet internet ga facebook ko wani abu whatsapp din nan sai ka ce kana na gaba da labaru a'a tunda in ka zamna kadiba an ka waza wannan gobe an ka zo minit pre la second pre kamar mm. second ma in nan bai hawo ha mm. wani kuma sai a tura maka shi sai ka diba wancan da aka tura in nan mm. sai a zo kuma da wani labari kuma da ba eh wanda yake warware shi kenan kai da kanka in ka dauka sai ka ce to ya kamata a ce in dai kai eh, jarida na kwarai ne wanda yake reflection kama wanda yake wannan da ka same mm. shi akwai lamba mutumin da ya aika ko mm. kana iya ka kira mutumin nan ka ce waya ka samu ina ka samu wanga wannan labari eh ba ni ina ka samu wanga labari in yake maka ba iyaye baka wanga labari shi da kanshi ya san da ba eh, to ni abin da nake so in gane eh, madam maimuna shin wace manufa ce waɗannan masu rubuta labaran ƙarya ko su yi kage su kirkiro labari su sa eh, bisa wace manufa ce neman kuɗi ne ko kuma neman ruɗa ah, masu karantawa ne wannan ba neman kuɗi ba ne hmm. kawai wannan wannan hmm. ba neman kuɗi ba ne hmm. wannan kawai da a sa dai mutane eh, wani bi cikin eh, rudani a ce wannan na gaske ne ko ba da gaske ne wannan wani kaman kai far da ta in ka duka kana ta refleshir kana ta refleshir eh, wanda <laughs> suke shi da gangan yanzu ka dauka bisa fannin siyasa shine ake cima farfagandi farfagandi sai ka zo ka yi tsara abinka don saboda ko fartanka ko ko wani cikin shika-shikan fartanka hiddo sunan shi mm. kan gaskiya ko a akan farfa ganda dai mm. akwai wanda ke garaje ne kake yi wato ka tashi don ka bata. ko wani kamfani ko wani ministar ko wani abin ne ka watsa na ƙasa ko wata kabila. da gangan mm. ganganci kawai ka ɗauka mm-hmm. akwai wanda kuma wato su kawai in ka samu zancen labarin da ka sami shi kenan sai ka watsa ma wani kai baka san ba ko baka ma tsaya baka karanta shi ko baka tsaya baka saurara in audio ne kawai shi kenan sai kai gaba da shi to zamani ne wanda an shiga ciki amma yau abin da ya kamata al'umma ta gane wannan abu akwai sabuwar doka wadda batta raguwa batta da raguwa ko kaɗan bugawa bugawa take so daidai lahinka daidai buga da eh, wanda ke watsawai kawai ka samu labarin ba ka samu tabbatacce shi ka yi gaba da shi da wanda ya kyarkyaro shi duk abin yanzu an kayyade shi. Ito mm. eh, ya kake ganin matsayin wato labarun karya ko kage da ake yi na karya a cikin wannan kasa ya kake ganin abin yana karuwa ne ko yana ragewa gaskiya a cikin wannan lokaci. Ba a cikin wannan kasa ba ne. Mm. Yau abin da ake ce ma fake news mm. wato zancen karya. A ko ina ne ba wai wannan ba 'yan kamfanoni namu na watsa labaru a'a mayan kamfanoni wanda sun kusa kai shekara ɗari suna yi yau wannan abin ya dame su tun da yau an ɗauki labari daga afirka wata eh, radio eh, international haka ta je mm. labarin wani bi ba a tsaya a verify kenan sai a watsa labarin yanzu ba ka sha gani ba ko whatsapp sai ka ji an ce a ah, John Jory eh, Rawlings na na gana ya rasu hmm. gobe ka ga wani ya ce a ah, ƙarya ce mhm. to sabida Allah so da dama na ma wasu yan koko ana cewa sun mutu ba su mutu ba a wannan lokaci an kai eh, eh. an kai mutuwa ma ana wargi da ita na hmm. ma an sha samu to di ba gani an sha samu to wannan abubuwa yana kawo cikas shine a komo ga aikin jarida tsantsan shi na bincike Mm. wanda aka sani. Wato nan kana wato mm, nauyin da ya rata ga ɗan jarida shi ne shi ke bambancin ɗan mm. jarida da wanga uh, uh, er, aiki eh, na na na abu ne. Eh, bambancin ɗan jarida wanda aka san shi ka tai ka nemo labari tsantsa inda ya dace tushensa. Eh. Ka zo kuma ka tace shi mm-hmm. sannan ka watsa. in ba kai haka nan babu babu bambanci tsakaninka da irin wanda ke wannan sana'a ta watsa labaru ba digi ba Ito, ina eh, eh, zo gare ka, ito, mike ke illolin waɗannan labaran ƙarya da ake watsa ga cikin ƙasa kuma zuwa al'umma? Illolinsu shi ne na farko suna iya kawo rudu. Zan baka ɗan misali ɗan ƙarami. ran a nan cikin nan Nijar ne aka yi shi. Wato wani cikin radiyon shi yana eh, yana animation. Mm. Shi kenan yana da waya shi a gaban shi sai ya ga message irin wanga message na facebook mm, ka san mm. in aka yi publication in shekara ta dawo in baka sake wata publication wannan ki dawo ko dawo haka ne to sai ta dawo mm. da ta dawo shi kauta attack ce an yi attack terrorist kawai daga nan sai suspender da emission ne sai ce an yi attack terrorist a cikin gari duk inda uwayen yara suke su je su rido su. Alhali labarin yasa a cikin garin shekara guda ma da wucewa. Kuma a nan ba aka yi shi. Eh, <laughs> akwai Yasa <laughs> uwayen yara suka ta gudu duk gari ya rikice. ake gudu ana abu kaga ya kawo tashin hankali ko sosai ba a san abin da ke yau kana ba mm. to shi banda tashi eh, kuma ya zamanto kana ganin wani bise a nemi eh, eh, wani lokaci kabilanci kabilanci mm. kake gani gashi nan zalla ana watsawa na ƙarya ana watsawa mutane da gangan suna irin waɗannan da gangan suna yi ko ko zage-zage ka gani an ɗauki uwan mutum da uban shi basu ci basu sha ba kawai a ta zagin kuma za ka gani kuma ana watsawa to duk abubuwa ne wanda zamani ya kawo su rishin doka can wurin da wadda ba ta bugu ta kawo wannan abu amma eh, abu ne wanda duk a duniya gaba ɗai ake kokowa a sama shi mm. in ka lura eh, ko eh, nan da 'yan watanni ko uku ko hudu na gani kama yanzu a ƙasa horanshi su da kansa abin da ya kai su damuwa har mai gidan na facebook shi da kanshi shugaban ƙasa ya yi magana da shi ya yi magana da shi kan yadda ya kamata su rika tace abubuwan da suke shiga cikin wannan a yanzu cikin eh, yanayin da ake yi saboda Allah da Annabi a ba dan yana Facebook kuma espace libre ne privé yanzu kamar su wannan terrorist propaganda suke yi a sama aka gani propaganda suke yi na kirki yadda shugabanni ko kuma kasashe suke propaganda haka su ma suke yi su ma dama ce kenan gare su to kudi ba cikin irin yanayin da ake na kowa ne kwanciyar hankali ta kowa ce mm. to a diba a ganin mi ake iya tacewa ku da kanku kuna iya tace akwai abubuwan da basu dace ba ko ku in ka dauka a bisa fannin kare yara yau za ka gani bisa irin wannan rezo din za ka gani abubuwa na na na na, na sakarci mm, wanda ke wanda za su bata bata tarbiyoyi to wannan duka a tace suna da ka'idodi mm. to duk wannan shine abu ne na ce maka ba na Nijar ba ne nan Nijar ce matsala ce wadda ta shahi duniya ta shahi duniya gaba ɗaya mm. nan wurin Nijar ta fara kamari amma wannan doka zata rage ta in mutane sun gane mm. in ba su gane ba kuma za ta banna in ta yi bannan lokacin yalla eh, wa'ansu su gane eh Ito eh, mai muna ke ya kike ganin za a wannan waɗannan illoli ne kuma ita irin waɗannan labarai na ƙarya sukan iya haddasa wa eh, jama'a ko al'umma zane cewa eh, musamman a wannan ƙasa ta mutan jihar ganin da ake cikin yanayi na rashin tsaro wannan matsala ta 'yan boko haram so da yawanci sai ka ga ana cewa ga hari da 'yan boko haram suke cewa labarin ya jima da wuce amma sai ka ga wato facebook ta mai su in baka duba rana ba sai ka bace ka ba da labari kamar da wasa <laughs> sai ka wasa mm. sai ka ba da labarin sai ka ce haka nan ne aka yi in ka tambaye mutum sai ce eh ni ma an tura mini ne mm. a lokacin ya dade ne yana cikin kwanta ka in nan kai baka bude ba balle ma ka gani kuma lokacin da ka gani ole ka diba a ba ka diba sai ka tura mm. muna gani da yawa abubuwan da yawa kuma abun da yake ba mamaki abun da yake ba mamaki ka diba wannan jarida ya kamata a ce 'yan jarida in na aikin shi ya je biskan terrain ya nemo labarin na kwarai na kirki na kwarai wurin da ya kamata kuma ya zo ya wasa shi yadda ya kamata hmm. amma yau duk yawancin su labarin da suke dauka a biskan wannan rezo sosiyo ne suke dauka hmm. labarin yan kashe ka tambaya yanzu da ana kawo communique kamar wanda yana so labarin shi ya hmm. wuce a tele ko abin yana kawo communique ko yanzu bai kai ba ya kawo communique tun da ya san duk an jaridar nan da suke nan kallon su in nan rezo sosai ke yi mm, sai ya sai ya wasa eh, eh, shi cikin abin nan mm. mutane su dauka sai ka ji ana neman labarin a ah, wannan haka nan ne dibo ha akwai communique da aka mm. tura an ce an yi haka an ce an yi haka yanzu mu ma ne muka ba su dama su da kansu wayannan mutane da ya kamata su kawo su biya cikin communique da an gani da yawa da ba eh, shi ne ba na kwarai na ne akwai wanda da dama ɗinsu da kashe ɗinsu amma na ƙarya ne na ƙarya ne tunda babu babu babu rana ba a sa rana ba ko ba a sa wanda eh, tunda kana yiwa ka to me yake duka waɗannan matsaloli ya kuke ganin za a magance su za a daidaita su an san da akwai dokoki akwai doka da wannan kasa ta ta ta, ta kagutar taba kuma eh, ta amfani ta kasa da kasa shin ya kuke ganin wannan matsala ta labarun karya su yan jarida za su cikan su da irin waɗannan labarai na karya ko ta kamata su yi wato mama adani eh, ka gani duk kungiyoyin yan jarida suna kokowa suna horo horo suke suna horon matasa dan su san wannan aiki wanda suka shiga cikin mai daraja ne mai muhimmanci muhimmanci ne in kana son kai nisa a ciki in ba ka san matsaloli gare ka kuma da ka. yana da ka'idodi ga ka'idodin da ya kamata bi wannan horo nan wajen mu conseil superior de la communication mu ma muna bakin rakiya wadda ya dace da kunjoyi duka wa'anga masu hannu da shuni wa'anda ke rakiya suna kamawa ana horon 'yan jarida matasa mm-hmm. wato zamani ne ake ciki wanda ya kamata a ce horon wannan ana yin shi kusa da kusa mm. ana yin shi kai da kai don saboda mutane abin zai shige su wanda mm. zai shige su mm-hmm. su gane da aikin jarida ba ɗaya bane da wancan abu kuma da al'umma da yau sun rataye ga wannan zamani na dan da na ake son labari ba a tsaya ba aka bincike shi ba a tsaya ba aka san muhimmancin shi kawai shi ke sai sai a watsa mm. wannan duk abubuwa ne wanda ba su dace ba saboda shi kwanciyar hankali duk ta haikomi a cikin kasa zaman lafiya an kace zaman lafiya ya komi kamar wanda kace ne wato abinda da suke iya kawa wannan abubuwan sai su watsa kasa su kawo tashin hankali cikin al'umma ƙasa tunda duk in ka ba da labari wanda ke ta da hituna na ƙarya ko na gaskiya ne wani bi in aka san zai kawo hituna barin shi ake barin shi ake sai a rihe shi a yi kokowa don kwanciyar hankali ta samu cikin ƙasa saboda cikin kwanciyar hankalin ne ƙasar ke iya bunƙasa cikin kwanciyar hankalin ne kai da kanka ke iya yin sana'a ka ka samu abin da ka ci ka sha haka ito eh, mai muna ina eh, ya kuke ganin wannan matsala ta labarin ƙarya da ake watsa su eh, ya kamata a yi domin su 'yan jarida su kasance masu ba da labari na gari da gaskiya mamman ada abun da shi ya riga ya hudi mm. horo kawai ne ana iya a yi ana ci gaba da horo ana ci gaba da horo horon nan kuma lalle in mu muka ba da horon nan muna so wanda muka ba da horo su da kansu in suka tai cikin eh, wurin da suke aiki kamar su da kansu suna iya su ma horo wani wanda ba su samu wannan horo ba mm. ka gane kamar muna forman su ne dan in su su ma suka tai wajen aikin su kamar na jarida abun nan su samu su da kansu suke ma wane a diba ni na ji wannan na tai na zamna an mini horo bisa wannan abu hmm. kenan kai ma sai in baka bayani bisa shi hmm. zan kara kukan ku kuna cikin horon hmm, haka <laughs> eh, ko ba gaskiya ba da yau menene kuke yi na anan studio kalangu horon yan jarida ne ake yi a sa su ka'idodin wanda aka sani kuma ana yi tsakani da Allah da Annabi kuma ana eh, ana ganin duk waɗanda suka yi aikin a studio kalangu da labarin da kuke watsawa wadda ake watsa su mhm. wadda ake shirya su shine ake cin professionalism wannan bisa wannan ana iya gaida ku game da kuma rake da kuke yi dan saboda wa'an ga matasa su samu sanin su yi bambancin tsakanin irin wannan labaru na sakarci mhm. na rariya da wa'an ga na kwarai wanda za a zo a gindin maganin a samu wato bambanta dan duma da kubewa kenan ina eh, ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhara tamu wadda tara ta kan aikin jarida 'yancin jarida a cikin wannan ƙasa ta mutanjar e, illolin labarun ƙarya da kuma yadda za a kare al'umma da ga labarun ƙarya wanda ake kira fake news musamman a cikin wannan ƙasa ta mutanjar abinda za a riƙe a nan shine duka bakin namu sun bayyana muhimmancin tantance labari kafin a bada shi kuma muhimmancin su 'yan jarida su san ka'idodin aikinsu yadda ya kamata ta yadda A labarin da za su ba da zai taimaka ma ci gaban ƙasa da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar da kuma girmama 'yancin jarida masu shiga waɗannan shafuka na yanar gizo da su hattara kan labaran da ake bada yawanci na karya don haka hukumomin wannan ƙasa ta ta Nijar kuma suka daidaita waɗannan hanyoyi domin magance irin waɗannan labarin ƙarya da ake yadawa a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar malaman da suka ta mu gabatar da wannan shiri na wato na samu malam Lawal Salo Ismail wato mai ba da shawara ga shugaban hukumar sadarwa ta sai malam lawal eh, salau ismail na gode allah saka da leri sannan kuma malama maimuna gyado ta apak niger kuma mamba ta kungiyar sinatik eh, malama maimuna na gode allah saka da leri a madadin malam ali da ya taimaka mana a fuskan injin neman ma'adani ke ce da ku a huta lafiya.